إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan aji namu na fasdu Sheikh Al-Albani lil usul wanda muke yi daga wannan makaranta ta darul hadith salafiya makarantar mal albani zariya Allah ya gafarta mishi muna karatu daga littattafai mabambanta wannan shine darasi na 169 cikin jerin giyar darussa waɗanda muka musu recording a wannan aji a yau insha Allah za mu yi karatu daga littafin abin nan wato littafin Sayyid Abdul Majid Al-Ghuri shine wato madkhal إلى دراسة علم الجرح والتعديل za mu tashi yayin da mala yake cewa a shafi na ɗari hudu da arba'in shafi na ɗari hudu da casa'in da takwas ko inda ya ce a hamisan na biyar alhawi da rijalin fahawi littafi na biyar a cikin jarange littattafai waɗanda yake tattaunawa a kansu waɗanda aka rubuta su don yin tarjama mazajen da ke cikin littafin al'imamu abu ja'far da fahawi wato sharhu mushkilil asar kenan da sharhu ma'anil asar ya ce littafin alhawi lirijal fahawi wallafar malam المحدث الكبير الشيخ حبيب الرحمن الأعظم wani babban malami ne mutumin kasar indiya wanda ya shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da goma sha biyu kamar shekara talatin da takwas kenan ko ko ashirin da takwas amin da rasuwarsa allah ya gafarta mishi ashirin da takwas ko talatin da takwas yanzu fourteen forty two talatin shekara talatin da rasuwarsa wannan malami habibur rahman al'azami babban malami ne su biyu ne yan uwan juna dukkaninsu malaman hadisi ne littafin nashi يتألف هذا الكتاب من مقدمة وقسمين littafin ya da wata ‘yar gajeriyar mukaddima da kuma an raba shi zuwa gida biyu wal mukaddima la ta tajawadu arba'ata asfari mukaddimar gaba ɗayanta layi hudu ce wal kismul awwal kashi na farko na littafin wa huwa yashtamilu tarajimal musammayina musammayina wa qad wazza'ahum al muallif rahimahullahu ta'ala ala hurufil mu'jam littafin yana ɗauke da kashi na farko na ɗauke da sunayen waɗanda almusammayin waɗanda aka kira su da sunayensu ba alkunya ba misali ba kuma ibnu wani ko makamantansu ba mai littafin ya rarraba su a bisa harufan abc da abajada alif ba'un wa kullu man yabda'u bi harfil hamzati masalan ja'alahum ma'a ba'dihim ba'ba duk sunan da suka fara da alhamza to ya saka su a wuri guda dunan nazari ila itibari ila atibari harfi thani min al-ismi was-salis wa hakaza ba tare da damuwa cewa sai sun yi daidai a harafi na biyu da na uku ba akwai wanda suke da dukka wajen tartib mu'jami za a dinga saka mai hamza hamza hamza tukunna sannan a kawo hamza ba'un hamza hamza ta'un hamza haka yi kan hamza ba'un ba'un hamza ba'un ta'un haka ne za a ta jera su jerawa wanda yake da wato abin nan akwai mantiqiya sosai a cikin shi so logical and orderly to shi bai lura da wannan ba harfan farko kawai ya damu da su wa haka za fadlan an ismil abi wal jaddi ballantana kuma a ce ya damu sai ya sa ya sunan sauran baba da sunan kaka su zama suma irin wannan daidai wa da wa kad adkhala asma'an nisa'i al mutarjam lahunna ma'ar rijal ya shigar da sunayen mace ku mataye cikin sunayen mazaje a wajen tarjama wanda wannan kuma ya saba al'adar da aka sani game da rubuce-rubucen al'umman malamai ta larabawa saboda larabawa sun kai matuka a tarihance ko musulunci goyi tabbatar da wannan shine wajen bambance maza da mata akan komai to hatta a wajen zuba sunaye kai hatta a makabartu a da a tarihi ba a yin makabartun maza da mata a cakuri da can wasu al'ummomin har yanzu suna da wannan suna da wannan kalca din za za kuma gabarta ko da guda ɗaya ce za a raba dama maza hagu mata ko kuma gaba maza baya mata ko da a makabarta wasu suna da haka ba yadda mu muke ba misali to haka wajen sunaye ma zaka ga duk littafan tarajimu na da sai an gama faɗin sunayen maza sannan a zo a faɗi sunayen mata saboda ƙoƙarin wannan bambancewa kada a cakuɗa su koda a cikin sunaye ha anan ba a yin ba a yin sukuri ba a cire hijabi ba a yin ikhtilafi ina fata mun gane hatta wato abin nan a cikin kwakwalansu inda suke taswirin abubuwa ba sa suranta yiwuwar cakuɗewan maza da mata a wuri ɗaya ko da a sunaye ne to amma shi watakila saboda ya rayu a wannan zamanin sai haka saboda malaman wannan zamanin kuma sukan cakuɗa dan kawai ai sunaye ne ba wani abu bane su kuma watakila tunanin su kenan yanzu kamar misali in ka ɗauki littafin azzirkli shine al'alam na azzirkli haka yake cakuɗa su maza da mata musulmi da arna ba ruwan shi na da da na yanzu abin da kawai yake lura shine ya zama dai sunan ya zo a wannan layin haruffan mu'ujami ɗaya ne in dai sunaye masu alhamza ne duka da musulmai da arna da mutan da da na yanzu da masu imani da kafirai duka wuri irin saka su in yazo kowa ya faɗi malahu wa ma alaihi ina fata mun gane to haka al-imamu az-zahabi a cikin sirru alamin nubala shi ma ya cakuɗa zaka ya kawo sunayen mata amma a ƙarshen na maza ma'ana sai ya gama kawo sahabbai maza sai ya kawo mata kamar misali a cikin mujalladai biyu na farko kenan inda ya tarjama sahabbai to amma a cikin sauran mujalladai din za ga akwai karancin dama samuwar mata da suka cika wannan siffata a alam ne su mata a alam suna da karanci shi za za a lissafa a ce kamula minar rijali annabi ya ce kasirun ko maza da dama sun cika sun tumbatsa a abin da suke amma sai ya ce mata sai lissafa da yan yatsu maryamu da Khadija da wace ce da Asiya to kaga abu da yake kadan shi ake lissafawa da yan yatsu ko mun gani duk wannan ba wai taqlil sha'an na mata bane ba hakika ce wanda ba wanda sai ya kauce daga kanta tunda tun daga kan kwaya halitta da Allah ya halicci maza daban ce da irin kwaya halitta da Allah ya halicci mata Allah bai halicce su da kwaya halitta iri ɗaya ba tun daga kan kwaya halittan chromosome dake dake dake dake shayar da wato wato kwayar kwayar halittar mace a ɗau ciki a faɗa ba iri ɗaya bane ba wanda zai ce iri ɗaya ne kuma ya ce ya zauna lafiya zai jawo kanshi fitina iri daban-daban ne waɗanda ba zai kai labari ba wallahu alam to sai ya ci gaba da cewa وقد أدخل أسماء أسماء النساء المترجم لهن مع الرجال ولم يميزهن عنهم ya shigar da sunayen mata waɗanda waɗanda ainihin wato suke cikin wannan lissafi ba tare da ya tantance su da maza ba ya shigar da su bai raba su da maza ba duka iri ɗaya ya ci gaba da ainihin wato a faɗansu sai ya ce a ولم أو يفردهن في باب خاص بهن ko kuma ya ware su a cikin babi na daban ya ware su a babi na daban bai haka ba abin da ya kawai shine ya ci gaba da kawo su don haka fatarahu yutarjimu fanarahu yutarjimu li asma binti yazid ibn al-khattab da haka alal misali sai kaga ya kawo sunan asma bintu yazid ibn al-khattab ya kawo ta a tsakankanin binti zaid ibn al-khattab bain al-aswad ibn qais al-abadi wa qabla ba'd al-qais ibn ba'd al-aswad ibn qais al-abadi wa qabla umayya bin bistam al-aishi kaga ya saka ta tsakankanin maza kenan ya saka ta tsakankanin maza a haka bai cire ta daga tsakankanin maza ba na fata mana fahimta to haka kuma wa kadhalika tarjama li asma ha kuma yima asma'u bint umays radiyallahu anha baina aus bin aus wa isma'il bin raja'il zabidi wa hakaza haka yake haka yake yin su kode yaushe maza da mata a takude wal qismu sani bangare na biyu littafin admada fihi anwa at-tarajima at-taliya ma'an anan kuma ya hada tarjamomi iri daban-daban kamar waɗannan duna tabwibin lahum waɗanne ne akwai alkuna sunayen na abuwa ne abuwa ne sannan akwai al'alƙab laƙubba al'ansab dangantaka al-mubahamat da kuma sunayen da ba ambata da ba ambace su kai tsaye ba dai ya hada su a wuri guda wa yulahidu al-mutali' li hadha al-kitabi anna mu'allifahu taba'a khuttatan fi tarjamatihi lirriwati dimna kitabihi in ka tsaya ka tsinkaya kai mai karatu za ka ga cewa wannan malami ya bi wani salo na musamman a wajen wato yadda ya tsara da tattafan ya tsara tarjamomin a cikin tafin shi tsara alaiha ila akhiril makhtut ya tafi akan ta har zuwa ƙarshen littafin rubutun hannu ne yanzu wahiya kattali ga yadda bi idan kana rawi mutarjaman fi kitabi taqrib tahdhib wannan mai riwaya da yake magana a kansa wanda ke da hadisi a cikin littafin bahawi in akwai shi a littafin taqrib tahdhib na ibn hajar to anan fa innahu yuridu kalam al-hafiz bi ikhtisar sai ya kawo magana ibn hajar a takaice aw yu'all wala yu'alliqu alayhi aw yazidu bai ƙara komai bai ragewa wa hadha fil a'am al aglam a mafi yawan lokuta abin da yake nan wa ghalibul ikhtisar alladhi fa'alahu al mu'allif yakunu li tawarikha wa li tawarikh wa fayati ar ruwat galibin abin da ya rage ya fi alaka da tarihin mutuwa lokacin mutuwar masu riwaya fa innal mu'allifa yata'ammadu isqataha bi kahara yakan cire tarihin mutuwa da yawa ya cire su وذكره لها قليل جدا بالنسبة لمن أغفل وفاته muka auna da waɗanda ba ambaci tarihin mutuwar su ba wanda aka ambata to wanda aka ambata yan kaɗan ne kwarai ma annal hafiz ibn hajar zakara hafiz taqrib ko da kuwa ibn hajar ya ambaci wannan tarihi a cikin taqrib shi sai ya goge shi wa hadha fi ma yadhharu anna al muallif lam yurid al basta wa tawassu'a da alama abin da sai haka shine baya nufatar faɗaɗa magana liyakuna kitabahu wasatan bainal ikhtisari wat tatwil ya so yasa littafin ya zama tsakatsaki ne tsakanin karantawa takaitawa da kuma tsawaitawa wal malhadu al malhadu thani abu na biyu da zaka tsinkaya shine huwa annar ruwatal ladina ala shartihi lam wa lam yutarjimhum at-taqrib a riwat waɗanda suke babu tarjama su a cikin taqribut tahdhib fa in kanu fi ta'jilil manfa'a idan sa cikin tafin tajil mun fa'al al-hafiz ibn hajar aidan fa innahu yasuqu kalamahu fi hadha rawi to anan ma yakan koro magana kamar yadda yake al-malhaz salif abu uku na kula na tsinkaya shine in lam yakun rawi mutarjaman idan mai riwayan nan ba a yi masa tarjama ba lahu fi taqribi taqribi tahdhib aw ta'jil al-manfa'a fa innahu to anan yadda yake yi يبحث عن ترجمته في كتب التواريخ الكبيرة sai fara nemo tarihin wannan mutum a cikin manya manyan tafan tarihi ka tawarikh ibn ma'in wal bukhari wa ibn abi hatim kamar tafan tarikh na ibn ma'in ko tarikh na imam al bukhari tarikhul kabir kenan ko abin nan al jarh wa ta'dil na ibn abi hatim wa tarikh bagdad da tafan al khatib tarikh bagdad wa tarikh dimashq ibn asakir da kuma وتاريخ ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم كان ابن الجوزي دكما تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الإمام الذهبي كما يعتمد أيضا على ثكات ابن حبان والأنصاب للسمعاني كما يديك دوغراكم التفن الثكات كتاب الثكات نا أبو حاتم ابن حبان البستي da kuma littafin al'ansab na as-sam'ani duka waɗannan yana dogara da su wajen kawo tarjama da haka muka lura aikin da ya kawai tattara tarajim na masu hadisai a cikin littafin al-Imam Bahawi a wuri guda daga cikin littafai mabambanta wa huwa yuhawilu fi kulli zalika ikhtisara kitabihi ma qila ikhtisara wa kitabata ma qila an rawi yana kokarin ya ya takaita ya rubuta takaitaccen istihbara wa kitabata ma qila an rawi yana kokarin tattara abubuwa wuri guda ya rubuta abin da aka faɗa game da mai riwaya an marrawa zai faɗi suwaye malamansa wa marrawa anhu suwaye ɗalibansa wa aqwala a'immatil jarhi wa ta'dil fihi da zantukan malaman hadisi akan shi sannan kuma wa ghairi zalika da wasu waɗannan sai ya ci gaba da cewa wa galibu hadhihi tarajimi takunu atwala من التراجم التي يأخذها من التقريب ما في يوم waɗannan tarjamomin suna kasancewa zaka gansu sun yi tsayi fiye da waɗanda yake cirowa daga taqrib yasuha bi nafsi shi yake tsayawa ya ya formin din shi yake tsara su da kanshi bayan ya karanta abubuwa daban-daban sai ya tsara ya rubuta tarjamar da larabcinsa ko da siyakinsa ko da uslubinsa wa ya khuttuha qalamuhu da biransa yake rubutawa uslubuhu fiha yakhtalifu an uslubil hafiz ibn hajar fi adl tarjama za ga salon shi ya bambanta na ibn hajar a wajen gabatar da tarjama al-mulhadh ar-rabi idza kana ar-rawi mashhuran bi kunyatihi fa innahu yudawwinu ismahu wa kunyatahu thumma yaqulu unzur al-kuna idan aka samu wani mai riwaya wanda ya shahara da sunansa sorry da alkunyarsa to ya faɗi sunan shi a daidai inda ya kamata sunan ya kasance ba zai tarjama shi a nan ba sai ya ce a tafi can undurul kuna ka tafi fasali da ke magana akan alkuna za ka gan shi a can istata al muallifu bi jiddihi wa ijtihadihi wa istiqra'ihi al khas an yasadrika ala man qablahu wannan malami habibur rahman al azami Allah ya gafarta mishi yayi kokari kwarai ya yi dogon karatu istikra ya yi bincike mai na musamman sannan har ya riskar da wasu maganganu ya zaƙulo abubuwan da wasu na gabanin shi ba su faɗa ba haifu innahu waje da rijalan fi kutubi tahawi agfala tarjamatahum bal zikrahum man allafa qablahu fi rijal tahawi yayin da ya zama yayi magana akan wasu mazaji waɗanda waɗanda suka gabace shi ba su ambace su ba sun kau da kai ba su yi magana a kansu ba daga cikin mutanen da suka ragaye shi wajen yin tarjama akan hadisan da ke ciki ko mazajen da ke cikin littafan al-Imam Tahawi wa tanqasimu ziyadatul muallif ala man jama'a rijala at-Tahawi ila arba'ati aqsam akwai ƙare-ƙare da yayi sun kasu gida hudu abubuwan da ya ƙara akan waɗanda suka yi tarjama a gabaninsa na mazajen Imam Tahawi awwalan abu na farko tafarruduhu bi rijali mushkil al-athar ya kadaitu da yin magana akan mazajen mushkil al-athar wa huwa ahammuha wannan shine karin shi mafi girma yayin da sauran sa takaituwa akan littafin ma'ani al-athar shi kuma yayi magana akan har mazajen da ke cikin mushkil al-athar wannan shine aiki mafi muhimmanci ne a'ani jam'u رجال رجال الإمام الطهاوي رحمه الله في كتابه القيم النفيس مشكل الآثار معناه يتتر ماذا جن الإمام الطهاوي دقل التافن شنا شره شره مشكل الآثار wanda yake magana akan wato mushkilin hadith kenan wa qad mayyazaha am ghayriha bi wad'i harfi shin aw al harfaini mim shin fawqa ismi rawi al mawjud fi al mushkil ya bambance waɗannan sunaye daga sauran sunayen mazaje ta yadda sai ya sanya harafin shinun ko mim shin a jikin duk sunan da yake mai riwayar yana da hadisi a cikin mushkilul afa fa in aradan al-intiqala ila rijal sharh ma'ani sharh al-ma'ani ramaza kadhalika li awwal rawin wa yakunu min ba'dihi man ba'adahu fi dhatil kitab idan kuma zai koma zuwa kan asal littafin sharhul ma'ani sharhu ma'anil asar to sai ya yi ramzi ga mai riwaya na farko bayan ya gama da masu mushkil asar sai ya ramzi alamar ya dawo cikin ma'anil asar kenan to duk waɗanda suka biyo bayan wannan suna cikin ma'anil asar in zai koma cikin mushkil asar sai ya karasa alama ta shinin ko mimun shinin wa yakunu man ba'dahu fi zatil kitab زيادته على أبي التراب السندي ما استدركه المؤلف على كتاب السندي من بعض رجال الطهاوي في المعاني وقد أشار إليهم بقوله ياي استدراكي العلامة أبو التراب السندي wanda shi ma mun ji a bayan da da littafi akan littafin ahawi ma'anil asar to duk wanda as-sindi bai ambace shi ba idan ya zo ya ambace shi yakan cike magana sa da cewa ahmalahu sindi indi bai ambaci wannan ba kama annahu qad ya'ti bi rijalin min rijalil ma'ani qad aghfala sindiyu anhum wa ma'a dhalika la yunabbihu ala ihmal sidilahum wani lokaci kuma yakan kawo su sindi din bai ambace su ba amma baya ishara baya tambi baya fadakarwa akai sai ya barta kawai haka ziyadatuhu alal imami al'aini yayi kari har ila yau akan abu na uku na kare-karen da ya shine akan Badruddin Al-Ain wayya ma zadahu al-muallif wa lam yutarjimhu al-aini fi ma'ani al-akhbar wato abinda ya kara wanda aini bai tarjuma ba a cikin ma'ani al-akhbar al-akhyar ha magani ko fi magani al-akhyar Allah haske kaɗan ne ba sai an kai fi magani al-akhyar a littafin shi da muka ji a baya na na shi al-allama as-sindi mai suna magani al-akhyar wa hiya fawaidu ثنية واستدراك عظيم على أحد أئمة الحديث المتبحرين العلماء kaga wannan ƙari ne mai muhimmanci mai ban sha'awa wanda za a ce ya iya yin shiga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malamai irin su ainihin wato irin waɗannan manyan malamai wani da wuri zai mutu nasa zai daɗewa yake mutuwa manya-manya malamai irin su badurdin al'aini a ce ya iya mishi istidraki babu shakka wannan abin a zo a gani ne illa wa hadha in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala al-ma'iyyati al-mu'allif wa dikkatihi wa dikkati istiqra'ihi lil tahawi babu shakka wannan yana nuna zuwa ga irin zurfin ilimi da gogewa da wannan malami yake da shi musamman akan mazajen al-imamu at-tahawi din mala ya ci gaba da cewa fi kitabi sharhi ma'an al'asar wa man khalafahu wa min khalfihi kitabi mushkil al'asar malam ka zo na kai kaka damu wa min idafatil mu'allifi tawassu'uhu al-kabir abu na hudu shine kuma yadda ya faɗaɗa sosai jiddan fi babayil kuna wal mubhamat ya faɗaɗa sosai a babin al-kuna da mubhamat وقد استغرق ذلك في كتابه أكثر من 34 ورقة من النسخة الأم من المخطوط wanda hakan ya kai kusan takarda talatin da hudu a littafin wanda yake rubutun hannu ne wa mi'a wasata ashar waraka min nuskati thaniya a nuska ta biyu kuma wato asalin kwafin da ya na farko takarda ce babba da rubutu kuma da yake kanana sai zama takarda talatin da hudu da aka sake kwafewa kuma a takardu da waɗanda ba irin waɗancan ba sai aka samu takarda wato ɗari da goma sha uku duka magana ne akan alkuna da mubhamat wa garis ta karaka hadal babu inda sindi ishirin safa min al-matbu'i faqat yayin da as-sindi a wurin shi shafuka ashirin ne kadai a rubutu na bugun inji wa kitabu ma zala makhtutan bala yace wannan littafi bai gushe ba yana nan har yanzu rubutun hannu rubutun hannu ne har yanzu ba a nashara shi ba wa kad haqqaqahu nukhbatu min at-tullabi ka rasa'ila lil magister an samu wasu wasu wato research group wasu dalibai sun yi mishi ta hakiki a matsayin wato kundin binciken su na digiri na masters min jami'ati um durman a jami'ar um durman far'i dimashq wadda take da cibiya a dimashq jami'ar um durman a kasar abin da take Sudan amma tana da study center a Dimashq to a can suka yi wannan aiki da ishrafi fadati ustadina al-Sheikh al-Doktor Nuruddin Aitir wanda ya musu supervising shine babban malami da ya rasu kwanakin baya malam Nuruddin Aitir Allah ubangiji ya gafarta mishi to izuwa izuwa nan ya gama magana akan mazajen littattafai waɗanda suke an yi su an musu tarjama a littattafai mabambanta yanzu zai shiga cikin su'alat ne insha Allah a next darasi da zami bari mu taba kuma karatu daga littafin al-Imam Az-Zahabi shine Al-Ibar fi khabari man ghabar daga cikin juz'i na farko zamu tashi a inda al-Imam Az-Zahabi yake cewa sanata 80 wa 60 wa 200 tarihin abubuwan da suka faru a shekara ta 268 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shafi na 384 ماذا يتي فيها غزانا ابن الثغور الشامية خلف الترك خلف التركي الطولوني فقتل من الروم بدعة عشر ألفا وغنموا غنيمة هائلة حتى بلغ السام أربعين درهما أولا شكرا wanda yake wato gwamna ko sol administrator mai kula da asghur shamiya surkuki surkukin da ke ƙasar sham aka ce sugur wato iyakoki na ƙasar sham na musulmai wanda a ɗayan ɓangaren kuma rumawa ne wannan na'ibi sunan shi abin nan khalafun turki at-tuluni faqatala ya kashe minar rumi daga cikin rumawa ya kashe bid'ata ashara alfan ya kashe sama da mutum dubu goma sha wani abu wa ganimu ganimatan ha'ila suka samu ganima mai matuƙar yawa hatta balaga samu arba'ina dinara ai zama wato rabon mutum ɗaya a cikin a cikin sojojin dinari arba'in dinari ɗaya yanzu ya fi dubu ɗari ba ko saboda rubu dinar na gwajin dubu arba'in da wani abu ne ɗaya bisa hudun shi kenan wanda ake cewa shine karancin sadaki to mu dauka dinari ɗaya kenan zai zai kama wajen dubu ɗari da talatin ko da hamsin approximately to aka ba mutum ɗaya kaso na na jihadi ninki arba'in nan haka kaga kuɗi ne mai ɗan dama sama wancan lokacin sai ce wa fiha kana almuslimuna yuhasiruna alkhabitha fi madinatihi almusamma bil mukhtara kuma wannan shekara musulmai suka ci gaba da tare suka ci gaba da datse alkhabif wannan shedanin nan da ake ta magana a baya mun ta magana shine yaqub ibn layth as-saffar din suka ci gaba da tare shi a wannan wurin da yake suka ci gaba da tare shi a garin shi da ya sa wa suna al-mukhtara abin da ya faru a farkon wannan shekara ta ɗari biyu da da menene ma da sittin da takwas ko dubu sittin takwas shekara ɗari biyu kenan bayan rasuwan wani mashahurin sahabiwa kenan ibn abbas ko ya shiga da shekara ta sittin da takwas gaga ɗari biyu sittin da takwas yanzu shekara ɗari biyu bayan rasuwan ibn abbas to akwai akwai wani mutum mai suna ja'far ibn ibrahim as-sajjar yana ɗaya daga cikin manyan mukarrabai ga shi wannan la'ananin da ake cewa alkhabisu din nan wanda yake ta tawaye ma al'umma musulunci mun ta karanta tun shekaru wajen goma baya a wannan lissafin to sai yazo yazo a gurin al-amiru al-muwaffiq kanin halifa al-mu'tamid Allah yace shi ya kawo kan shi ya tuba yana so a mai ahuwa a bashi amana akan rayuwarsa kaga ce to abin da zai shine ya fito fili ya zo ya tona asirin sharorin da wancan mai gida nasu yake da barnar shi aka tara manyan ƙasa da kwamandoji ya musu bayani ya tuba ya ce ya gane akan barna suke ya tuba sai aka natsa aka amfani da waɗannan bayanan aka samu cikakkun bayanai na intelligence yadda ya kamata a a ci nasara akan shi wancan shedanin shi da aka je sai aka yi mishi hisar tun daga watan abin nan muharram har zuwa rabi'ul akhir sai aka samu wani kuskure daga bangaren sojoji kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin tarihul islam shi wannan komanda nasu al-muwaffiq ya ce musu duk abin da ake ciki kar ku shiga cikin garin sai na zo sai suka ki sai suka ga garara haka suka shiga cikin garin suka dauka sun ci nasara sai da suka je tsakiyar garin ashe waɗannan shedanu sun musu laɗe sun musu abin da ake cewa alkamin sai suka fito ko ta ko ina suka yi ta harbin su suka yi ta kashe su suka kashe musulmai da yawa amma daga baya musulmai sun samu ƙarin sojoji da suka suka taya su aka aka samu aka ga bayan su shine wanda yake faɗa mana anan cewa musulmai sun ci gaba da hisar a wannan gari na al-muhtara wa fiya tufi muhaddis marwa abul hasani ahmad ibn sayyar al-marwazi al-hafiz musannif tarikh marwa fi rabi'in al-akhir sami'a min affan wa tabaqatihi وكان يشبه في أسره بابن المبارك علما وزهدا وكان صاحب وجه في مذهب الشافعي أوجب الأذان للجمعة فقط يكما أن مالمي أبو الحسن أحمد ابن سيار ابن أيوب ابن عبد الرحمن المروزي دنجر مروني مالم الإمام النسائي آه يا رسول الله شكرا وتربيع الآخر ينا دلتافي بسنة tarihu marwa wanda ya yi tarihin malaman hadisi a ciki da malaman fikihu da sauransu daga cikin malaman sa malam yace sami'a min affan akwai affan malamin sa ne baya ga wa tabaqatihi da sa'annin affan irin su yahya ibn bukayr da irin su sulaiman ibn harbin da irin su ishaq ibn rawiya da waɗannan malaman sa ne wa kana yushabbahu fi asrihi bi ibn al-mubaraki ilman wa zuhuda ana kwatanta shi da abdullahi dan mubarak wajen tsaba ragen ilimin shi da zuhudinsa wa kana sahiba wajhin fi madhhabi shahi ya kasance yana da ra'ayoyi yana da fuska a madhabin shafi'iyya ana ji da shi yana yana da abin nan da ra'ayoyi aujabal azana lil juma'ati faqat daga cikin fatawarsa cewa kiran sallah ya wajaba ne kadai ga sallar juma'a a sauran salloli mustahabbi ne ba dole bane ya daga cikin fatawarsa da ya kadaici da ita al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin sa amma ba a cikin as-sahih din sa ba a cikin as-sahih na imam al-bukhari kuma wannan mutumin sa'an bukhari ne karinin sa ne malami ne amma kun ga ma mutuwarsa ta akharat an wafatil bukhari mun fahimta to amma shi kuma ya mai tarihi imam bukhari a cikin littafin shi na tarihu maru kuma ya kyautata wajen yabai imam bukhari to kamar yadda muka sani bukhari yakan hakura da hadisan sa'anninsa idan akwai hadisan malaman shi akwai babban malamin imam bukhari abin nan muhammad ibnu abi bakar al-muqaddami wanda malamin su ne a tare akwai hadisi kwaya ɗaya da bukhari ya ruwaito daga muqaddami amma bilwasita maimakon yadda ya saba riwaya kai tsaye shine hadisin nan na kissar abin nan kissar auren zainab da yake ce mijinta ittaqillaha wa amsik alayka zawjak yana a cikin kitabun nikah na Imam al-Bukhari to anan sai ya ce haddathana Ahmadu qala haddathana Abdullahi bin Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami to sai wasu malamai suka ce ana ganin anan anan wannan mutumin ne mai suna Ahmad ibn Sayyar ba a tantance ba saboda sun haɗu a gun malaman kuma wannan hadisin akwai shi a musnadi na shi wannan malami Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami ana sa an gane abin da yake faɗa kuma dai shine ko ba shi bane dai karjawa zalkantara in dai yana cikin littafin Imam Bukhari babu iskali akan insha Allah baya ga baya ga Imam Nasa'i daga cikin da suka riwaya daga gurin shi a cikin malamai akwai ibnu abi dawud malam abubakar dan gidan abu dawud haka ibnu khuzaima a cikin as-sahih dinsa dukkanin su sun yi riwaya daga wannan malami ibnu hibbana ya masa tarjama a cikin littafin shi as-siqat a inda yake cewa kana min al-jamma'ina lil hadith na daga cikin mutane masu haɗama tara hadisai war rahali na fi wanda suka yi ta yawon duniya dan haɗa hadisai yace ma'attayaqudi والإتكان والذب عن المذهب والتضييق على أهل الأهواء yana da kuma kwanduwa da kwarin ilimi da tacewa yace da kuma kwantata wa yan bid'a ya ki barin su sake sam saboda karantar da hadisi da yake Allah ya gafarta mishi wa fiya Abu Abdul Mu'min Ahmad ibn Shayban Ar-Ramli fi safarin rawa an ibn Uyayna wa jama'a wa saqahu al-Hakim sai kuma malam Abdul, uh, Abu Abdul Mu'min Ahmad ibn Shaiban ibn Walid ibn Hayyan wanda ake mishi kirari da Al-Muhaddithul Kabir babban malami ne mutumin garin Ramla ne a ƙasar Falastinu ya rasu a watan Safar wata na biyu kenan a cikin shekara yana da riwaya daga malamai irin su Ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna da, da kuma wasu malamai waɗanda ba su ba uh, ya ce wa jama'a kaman kaman uh, Mu'ammil ibn Sulaiman yana daga cikin malamansa wannan shi bai da riwaya a cikin daukacin alkutubu sita wallahu a'lam wa fiha ahmad ibn yusuf ababbi al-kufi bi asbahana rawa an al-hajjaj an hajjaj al-a'war wa tabaqati wa kana fikatan muhtashaman sai kuma ahmad ibn yusuf ababbi wa mutumin kasar kufa ya rasu a garin asfahan yana da riwaya daga hajjaj al-a'war da sa'o'insa wa kana thiqatan amintacce ne muhtashaman kuma wanda yake mai kwarjini ana girmama shi wa fiha fi shawwal sai kuma a watan shawwal a wannan shekara watan karamar sallah ahmad ibnu abdullah al kujustani al khujustani sai wani takadari mai suna ahmad ibnu abdullahi al khujustani in an tana shine wanda ya kashe abin nan yahya ibnu Muhammad ibnu Yahya az-Zuhri wannan wani wani wani komanda ne azzalimi wanda ya dinga zalunci sai aka zo aka tara aka ce wancan malami ya kamata a fito a ce ba a yadda ba shi wancan malami ya jagoranci wannan al'amari yasa aka kama shi aka je aka kulle shi sai ya je ya kashe shi a cikin wurin wurin aje mutane kamar ka ce asal kenan ko gidan yari yake ba kan shi uzuri cewa wai ai ya je ne yayi magana da shi sai ya kama mishi dan marena ya matse ya matse ya ji cewa zai kashe shi ne ya zara wuka ya farka mai ciki ya farka wannan malamin ciki to daga baya shi malamin sai wani mafarki ya ganshi a mafarki ya ganshi a cikin wani koren lambu yace me ya faru da kai ma fa'ala bika rabbuka yace ghafarali Allah ubangiji na ya gafarta mini sai gan shi kuma yace to wa ma balu ahmada ibnu abdullahi al-khujustani ina labarin wanda ya kashe ka kuma yace innahu fi tabutin min narin wa bi yadil miftahu an saka shi a wani akwati na wuta an bani mukulla an ce in rike amma barki da ya ga wannan fa kaga ko ai dole mai mugunta ko ba zai mai da sauki ba to shi wannan alkhuzistani kana min umara yaquba bin safar yana daga cikin komandoji ga wancan yaqub ibn layth as-safar wancan al-khabith jabbar ya kasance jabberi ne azzalimi ne anidan mai taurin kai zabi ya kara da mumarridan abin nan mutamarridan wanda yake wato aka ce mutamarrid shine wanda yake ya fice daga tsarin da mutane suke rayuwa خرج على يعقوب يا إما ميجد الناس يعقوب بن الليث تاواي وأخذ نيسابور يقوات كسن نيسابور تكون كركشن كركشن إيقونسا وله حروب ومواقف مشهودة yana da yaƙe-yaƙe waɗanda suke abin ba da labari tabahahu ghilmanuhu wa kad sakara wasu yaran shi guda biyu suka bashi giya da ya sha ya koshi suka kashe shi saboda sun gaji da cuta da mugunta da zalunci shi dama haka rayuwa take wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairi wa fiha Isa ibn Ahmad al-Asqalani al-Hafiz wa huwa Baghdadi nazara Asqalana mahallatan bi Balkh wa rawa an ibn Wahab wa baqiya wa tabaqatihima sai kuma Ahmad ibn Isa ibn Ahmad ibn Wardan kenan Isa ibn Ahmad ibn Wardan al-Asqalani wanda ya da hadisi a cikin sunan talimamin tirmidhi da sunan talimamin nasa'i haka a cikin littafin al-mustakhraj na abu awana shi mai rawaito hadisin sa al-hafiz babban malami wa huwa bagdadiyun mutumin bagadaza ne nazala asqalana yayi cirani a asqalan yayi cirani a asqalan mahalla bi balkh asqalan ta kasar balkh ba ta kasar misra ba rawa an ibn wahabin wa baqiya wa tabakatihima ya yi riwaya daga ibn wahabin da baqiya da wasu sa'on din su ya rasu a watan rajab kamar yadda ibn hibban yake faɗa a cikin kitabu siqat sai kuma ma ya ci gaba da cewa wa fiya muhammad ibn abdullah ibn abdul hakam al imam abu abdullah al misri sai kuma babban malami ibn abdul hakam wani babban malamin fiqh din nan a makarantar imamu shafi'i kuma ɗalibin imamu malik mufti diyar misriya malamin fatawa a ƙasar misra tafaqqa bi shafi'i wa ashhab ya koyi fiqh a gun imamu shafi'i da kuma ashhab warawa an ibn wahab wa idda yana da riwaya daga ibn wahab da wasu da yawa ibn wahab duk da yake ya dade da rasuwa amma wannan malami ya riske shi saboda baban shi ya kai shi makarantar yana yaro domin baban shi din mai suna Abdullahi ibn Abdul Hakam na daga cikin manyan ɗaliban Maliku to da ya dawo ƙasar Masar sai ya sa ɗan shi akan tafarkin malanta da ilimi tun yana karami wannan ya ba shi dama ya riski mutane irin su Abdullahi ibn Wahab da wasu su da yawa daga cikin malamansa wa qala ibn Khuzaimah ibn Khuzaimah yana cewa ma ra'aitu a'rafa bi aqawili sahabati wattabi'ina minhu ban san wanda ya kai shi sanin maganganun tabi'ai da sahabbai ba qultu zabi yace tufiya fi nisfi zilqa'adati ya rasu a tsakiyar zilqa'ada walahu walahu musannafatun kathira ibn abdul hakam ya daltafe da yawa babban malami daga cikin ashabul kutubus sita al-imam an-nasa'i kadai ya riwaya daga gare shi sai kuma ibn khuzaima haka nan abubakar al-asam haka at-tahawi a cikin ma'anil athar haka ibn abi hatim a cikin tafsirinsa da cikin aljarhu wa ta'dil an haife shi shekara ta 182 ne kamar da suka bada labari ya kasance mutum ne mai tawalu aka ce wani jaki yake hawa tsawon rayuwar shi a kasar misra imam shafi'i ya kasance yana yaba mishi kwarai da gaske ɗaliban shi ne shafi'i yana son shi har yana cewa wadittu annali waladan misla wa alayya mi'atu alfin daina yace wallahi na so a ce ina da ɗa irin shi ko da a ce ana bi na bashi ba zan jamu ba a ce ana bi na wani bashi mai yawa a ce ina da ɗa haziki irin wannan bawan Allah wannan ya daga cikin abin da ya zama kuma dalilin fitina daga baya fitina ta faru tsakankanin shi kun tuna mun karanta a baya da buwaiti ko kun tuna me ya faru tsakanin shi da buwaiti san da shafi'i bai da lafiya al shafi'i ya tara manya-manyan ɗalibai a makarantar shi al-muzani al-buwaiti ibnu abdul hakam al-humaidi ga sunan kowa jijjige ne mai zaman kanshi sai ya zama ba shi da lafiya kuma kowa na harin kujerar shi wannan ba saba bane a cikin mutane in wani mai wani mukami ko mai wata martaba ya kusa ya kau ko zai kau malami ne ko sarki ko dan siyasa wanda za su sa ido sasan kujerar suna da yawa wannan ɗabi'a ce ga dan adam kada wani ya dinga istigrabinta to sai shi shafi'i sai aka shiga aka same shi aka ce Allah ta malam wa za a sa a majalisi baka da lafiya sai ya ce a ba buwaiti ya je karantar ya ce ba ni da ɗalibi kamar shi da aka zo aka faɗa haka wa aka aiko aka aiko humaidi da humaidi zai faɗa ibn abubakar zai ce ƙarya kake yi ƙarya kake wallahi shi ko zai ce ƙarya kake da kai da uwarka da ubanka haka ya gaya mishi ce kazabta anta wa abuka wa ummuka ya maimai da wannan yayi fushi ya malam zai aiko da sako kai ka ce ba haka ya faɗa ba shikenan ibn abubakar sai ya zuciya ban makaranta yaje kawo makarantar shi daban karshe ya tashi ma ya je tafi ƙasar makka ya je madina ya sake wato ya gayyato sababbin mas'aloli da fatoyi har ya ya taɓa littafi ma ya same suna arraddu ala shafi'i ya rikice musu gaba ɗaya aka rasa yadda za a yi da shi ilimi kam yana da shi amma an yi rigima da shi ba irin kalwa ba a misra to sai Allah ya mishi wata jaraba a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda zahibi yake cewa ya tsallake jarabawan mihnatu khalqul qur'an domin an ɗauke shi an kai shi habba gadaza an zane shi an buge shi bai canza ra'ayi ba aka aka dawo da shi misra sai aka samu wani shakiyin mutumi sai ya sai ya mushi sharri shine ali ibn al ibn al jawri ibn al jawri in ba na mata sunan ba yes ibn al jarwi sorry ra'un sanawawa ibn al jarwi ya mai sharri ya nemi wato abin nan shedu na ƙarya ya biya su ya ce ai ya ba ibn abdul hakam ajiye wata dukiya mai yawa ko ba a ganta ba aka kama shi aka kulle shi aka dake shi aka ci zalin shi karshe dai a gidan yari ma ya mutu wannan mutu dai a cikin gidan yari ya mutu kuma zulman wa jura an ce masu gidan yari har tarare suke mishi na barkono a lulluɓa shi a sa barkono a cikin wuta a lullube shi ya ta tari kamar kiya gas kenan ko yana atishawa sai da suka ga ya mutu bayan ya mutu kuma aka kwace duka dukiyar shi aka tarwatsa yayan shi da iyalan shi da aka cutar da su sai malamai suke ganin kamar wato abin ya da alaka da irin yadda ya mu'amalanci wannan rigiman Allah ya gafarta musu kaman al-imamu Abu Shama ne Abu Shama mai mai littafin tarih da kitabun Rawda Taymi haka ya kasance shi ma malami ne iyakar malami kuma ya shi ka cewa malami ne shine yana daga cikin malaman da suka kharraja irin su Mizzi Mizzi dalibin shi Abu Shama Abu Shama ya kasance ba shi da sauki wajen taɓa malamai da ci musu mutunci bayi da sauƙi kwata-kwata shi kuma da mai Allah ya jarabce shi shi ne sai wata na kawai suka shiga kamar alhazan birni sun zo wurin shi suka ji suka mashi yankan rago haka sakawu yake cewa ana ganin shi ma wannan sakamako ne Allah ya Allah yana son ka ne sai baka sakamako ba a duniya ko mun gane amma kaga su mutane zai kaga idan suna son mutum ya wulakanta ya ce Allah da kafin ka mutu ma sai ka gani ba san suna rangwanta mai ne in mutum ya bata maka ba haka kake ji ba kana ganin bai kamata ya bar duniyar nan ba bai gani ba to in ya gani a duniya ai da sauki kafara ce to zaka ganin sakamako a duniya yana da sauki fiye da ganin shi a lahira domin a duniya zaka yi samun second chance zai zama kafara ce gare ka da haka zaka ga annabawa in suka yi wani dan abu kaɗan ba ma kuskure ne a bisa kuskure literally ba wanda kawai khilaful aula ne sai Allah ya ɗanɗana musu wata kuda a duniya ji ba annabi Musa daga cewa da yi ba wanda ya kai shi ilimi Allah ya sa shi wannan tafiyar da ya laƙar da kina min safari na haza nasaba to haka haka ire-iren su da suke faruwa da su to haka waɗannan malamai suka zama a cikin irin wannan yanayi babu shakka babban malami ne a wannan lokaci a Misra da shi da Almuzani babu malamai irin su amma dai ga yadda ya samu kanshi a ciki daga cikin malaman shi mun ji akwai Ibn Wabin akwai Ibn Abi Fudaik akwai Harmala sai kuma ya zauna a majalisin shafi'i ya daɗe a hannun shafi'i ya koyi karatu har ya zama da ya je ƙasan madina ma sai yake cewa ni ina ta ma gogoriya in zo madina sai na zo na ga wasu waɗanda in ka tambaye su hujja zai su ce maliku ne yace yace ina tambaye ku hujja ina so ku kawo min ayoyi da hadisi ne ku istinbati yanda shafi'i yake su ku sun zama kawai qala malikun qala malikun sai rena irin karatun su su ashhabu saboda yana ji da kanshi ai yana cewa ina mamakin wanda za a tambaye shi mas'ala ya ce la adali kuma ya zauna yana karantarwa ya ce a ta'ajjabu min man yaqulu fil masail la adali ya tumbatsa ne ba dan kankani ba ibnu abdul hakam amma kuma Allah bai mishi nasibi a hadisi ba ba shi da hadisai da aka zaka bai da riwaya a cikin kutubus sita sai dai fiqhu nan ya kware har ila yau ya ya ya kasance wato daga cikin waɗanda suka yi alƙalanci suka rike mukamai suka samu arziki amma daga baya ga abin da ya faru da shi mun ambata littafin shi akwai ar-raddu al shafi'i akwai adabul qudat akwai kuma littafin ahkamul qur'an duka littafin shi ne Allah ubangiji ya gafarta mishi almuhimmu dai malami ne iyakan malami wanda kamar da kaji an ce ibnu khuzaima yana cewa ban san wanda ya kai shi sanin zantuttukan sahabbai asar na sahabbai da na tabi'ai ba wancan kuma wani abu ne da ke faruwa tsakankanin mutane duk inda mutane suke ba ka rasa su da wasu da ginna da ihinna ɗabi'a ce ta ɗan adam musamman akan abin da kowa yake ganin ya fi ɗayan cancanta to za ka ba mutum uzuri akan abin da ya akai ko rigimar da aka yi da shi akai domin ba kan shi faro ba kuma ba za a ƙare akan shi ba Allah shi kyauta sai mu je littafin min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat daga shafi na 45 inda yake cewa al-kisa'i tarjama al-imam ali ibn hamza al-kisa'i malam mai gwado kenan ko ismuhu ali ibn hamza ibn abdullah ibn bahman ibn fayruz al-asadi maulahum al-kufi sunan shi kenan ali dan hamza hamza dan abdullahi dan bahmanu shi kuma dan fayruzu ba, ba asadi ta hanyar maula ne na mutanen garin kufa an haife shiga ta ɗari da sha tara bayan hijira ya shiga ta ɗari da tamanin da tara bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama kunyatu abul hasan ana ci mishi abul hasan al-kisai shaykhul qira'ati wal arabiyya malamin qira'a ne da larabci yulaqabu bil kisai bi kisa'in ahrama fi ana ci mishi malam mai gwada ne saboda ya zo zai tafi aikin hajji ana sanyi sai ya zama a ihraminsa wani gwada ne mai kauri haka tala ala hamza bin habibin zayyat ɗaya koyi tilawa ta hanyar karatun hamza ibn habib mai man gyaɗa nan shi kuma go wanda ya shekara ta ɗari da hamsin da shida bayan hijira wa gairi da wasu wa haddasa an ja'far bin sadiq wa sulaiman al-a'mash yana da riwaya hadisi kuma daga ja'far as-sadiq ahlul bait din nan wanda ya shekara ta ɗari da arba'in da takwas da kuma al-a'mash sulaiman al'amash babban malamin hadisi shi ma shekara ɗaya suka rasu da ja'far nisadiq wa jama'atin da wasu malamai daban qara'an nahwa ba'd al-kibar da girman shi ya koyi ilimin nahwu wa tanaqqala fil badiya yayi ya wace ya wace ya shiga ya fita ƙauyuka na larabawa sun ma'ada ila al-kufati ya dawo garin kufa sun mantakala ila al-basrati sannan ya bar kufa ya kuma garin basara fahtalafa ila halakati isa ibn umar ya je zauna a majalisin Isa ibn Umar wanda ya shekara ta 149 wa Abi Amr ibn al-Ala da makaranta Abu Amr ibn al-Ala wa akafa ala halaqatil halaqatil Khalil sannan ya nace mu zuwa makarantar Khalil ibn Ahmad al-Farahidi babban malamin nan sun mantakala ila al-Badiya marratan thaniya sannan kisai ya sake komawa ƙauye karo na biyu wa akhadha yarwi an al-Arabi ya dosa riwayan waƙoƙi da maganganun Larabawa ثم رحل بعد حين من الدهر sannan ya bar su kuma bayan lokaci wa akhadha yashtagilu fil iqra'i wal imla sannan ya zauna zaman karantar da alqur'ani tilawa karantar da mutane alqur'ani da kuma shifta na ilmomin larabci wa kar sakana bagdada wa dhalla biha yu'allimu an-nas alqur'ana bi qira'ati hamza sannan ya zauna kasar bagdada tsawon lokaci yana karantar da mutane qur'ani ta hanyar qira'ar hamza thumma sai kuma daga baya ikhtara li nafsihi qira'atan ya zaɓa wa kanshi shi ma harafin shi qarat ihda alqira'at as-sab'a wa aqra'aha khalqan la yuhsawna wata zama ɗaya daga cikin alqira'at as-sab'a akwai qira'a kisa'i kuma ya karanta da ita ga mutane dubbai waɗanda ba sa kirguwa wa kana za manzilatin rafi'atin inda rashid ya kasance yana da mutunci da girma a gun sarkin musulmi haruna rashid abokin shi ne suna cin abinci tare su sallah shine limamin su su tambaye shi fatawa a kai a kawo a har akai wacce rigima da muka ji a baya ta kissar zamburiya ko wa wa addaba waladakul amin shine ma ya karanta da dan rashid al amin ibn rashid wa nala jahan wa amwala kuma ya samu ɗaukaka da dukiyoyi ka zo kusa da shugabanni ya kamata dama ka samu wani abubuwan guda biyu ka samu mukami kuma ka samu maƙudan kuɗaɗe kana min a'lamin nasi bin nahwi ya daga cikin mafiya sanin ilimin nahwu cikin mutane wal gharib da sanin ilmul gharib mu'jam kenan wa ilmul qur'an da sanin ilmin alqur'ani wa akhbarihu wa akhbaruhu ma ulama'il adabi fi asrihi kathira akwai labarai da dama na tattaunawa da abubuwa da suka faru tsakanin shi da malaman zamaninsa suna nan da yawa a cikin littafai irin alkamil na mubarrid irin littafin al'agani na abul faraj al'asfahani da ire iren sultafan adam zaka samu labaran kisa'i suna da yawa ya shahara da labarai mabambanta wala hu tasarifu minha ma'anil qur'an al-imam al-kisa'i na da littafai da yawa akwai ma'anil qur'an akwai al-masadir akwai al-huruf akwai al-qira'at akwai nawadir akwai muktasarun fi nahwi akwai al-mutashabihu fil Qur'an wa yu'addu al-Kisa'i bila raibin imam al-madrasati al-Kufiyya ba tare da wani kokonto ko jayayya ba Kisa'i shine limamin makarantar nahwu mazhabin nahwu na ƙasar Kufa shine limamin sa wa huwa alladhi wada'a rusumaha wa wada'a manhajaha shine wanda ya tsara shi ya shata shi architect din zanen mazhabin nahwun Kufa وطاع منهجها كما شيء تياي شنفدا tsarin manhajin kama kana marji'a riwayati kamar yadda kuma shine madogara game da riwayan waƙe-waƙe a wajen malaman kufa waqad tawassa al-kisai kisai ya fadada fil qiyas a wajen al'amarin qiyasi falam yakif inda al-musta'mil shai ala al-alsina shi bai tsaya yin qiyasi akan abin da yake shahararre akan halshe ba wato irin yadda mutanen basara suke shi bai tsaya iyanan ba bal maddahu ya ya tsawaita kiyasi liyashmula ma yantiqu bihi ahlul hawadiri dan ya hade abinda mutanen birane suke fade mimman yumkinu an yakuna qad dakhala lahanu ala alsnati fi ra'il basriyin wadanda a bisa ra'ayi malaman nahun basara suna ganin mutanen da ke zaune a birane yaran da suke amfani da shi ba madogara bane wajen sanin asalin yare mai kyau saboda akwai yiwuwar ya zama lahani da gwaranci da cakuɗeɗeniya da wasu yarurruka ko al'ummomi ya yi tasiri a kan yarensu mun ji a baya cewa su khalil su sibawahi su abu amr bin al'ala su ba sa karɓar lahaja sai daga gun mutanen ƙauyuka kuma suna da tsawon lokacin da suke karɓa zuwa ƙarshen ƙarni na biyu ya zama ka rayu a ƙauye kuma ka rayu zuwa ƙarshen ƙarni na biyu idan suka samu abin da ka faɗa to za su karɓa cewa eh da gaske wannan arabiya ce fusha amma idan kana zaune a cikin birni kana zaune a cikin ƙwaryen makka ko basara ko kufa ko bagdad da ire-iren birane a zamaninsu kana cakuɗar da mutanen da ba larabawa ne a ƙiha tsabaragen larabawa ba da 'yan nakoya ne da wanda suka yi makwabtaka da 'yan nakoya duka harshen su ya rikirkice to ba za su anshi magana ka ba ana amma shi kisa yana ansan larabci ya yadda da shi a matsayin ma'auni na gane magana ingantacciya a larabci in magana ta zama mutanen birni suka faɗi ta wa hammu min dalika abin da yafi wannan ma muhimmanci shine annahu madda qawaid an-nawi wa usahu li tashmil ash-shadh wa nadira ya ƙara faɗin ƙa'idojin nawu ya shigar da shadh wanda ya fandare wa nadir da wanda ba a saba ji ba min tilkal lughati daga cikin waɗannan lahajoji mimma lam yakun sibawahi wal khalil yahfalani bihi abinda siba wahi da khalil ko kallo ba ko kallon su ba sa yi wala yara yani lahu qadara duk abin da yake shazi da nadir mun ji cewa su wurgi suke da shi ko shi kuma ya tattaura ya ce a su ma duka yare ne shi ya fi kama da linguist su kuma sun fi kama da grammarians wa akbaru dhanni anna alladhi dafa al-kisa'i ila ila ila al-ikbar bil lughati shadha wal istimalat an-nadira fi takhassusihi huwa takhassus bil qira'at to menene dalilin da yasa kisa'i ya canza wannan ka'ida ya canza daga abin da aka san siboyi suna yi da su khalil shi da ke cewa ana ganin kasancewar shi mutakhassisi a kira'a wannan ya jawo haka saboda mene faqad mahara fi qira'atihi hurufan shazzat an qawaidin nahwi al-basri ya ga cewa a cikin kira'a a cikin yadda suke karanta kira'o'insu akwai abubuwa da dama da suka fandare daga ka'idojin da su khalil da siboyi suka saka a malaman nahun basara in aka tafi haka akwai matsala wa khashiya an yuzanna bi hadhihi al-huruf annaha ghairu ja'iza yaji tsoron kada nan gaba a zo ana cewa bai halasta a karanta qur'ani da wannan karatun ba wa annaha la tajri ala al-arabiyyati salima ko a ce ba larabci ne mai kyau ba wa khashiyan disaraha yayi tsoron kada su tsashe a neme su a rasa ba'ada amadin min zaman bayan tsawon lokaci wahaya jami'uha takriban marwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da kuma duka wannan harufan kusan gabaki ɗayan su an ruwaito su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghaira anna minha ma huwa mutawatir wa minha ma huwa duna zalika amma wajen hanyar riwayar ne akwai harafin da an ruwaito shi mutawatir akwai kuma wanda arwato shi bai kai tawaturi ba ko dai ya zama ahad ne ko makamanci haka amma su basarawa sun ce shar ne saboda mene ba su ji irin wannan lahajar a gun larabawan ƙauye ba sai ce fara alkisa'i da ruwata i'adatin nazari fi ta'sil al'am li qawaid an-nahwi sai kisa'i ya ga cewa lalle akwai bukata a sake tsayawa a sake duban abin da zai kamata a duba a canza ko a gyara akwai bukatar wato restructuring shine i'adatu ta'sil za a sake juyawa a ta'sil shine ka'idojin da aka riga aka kafa su to yaga akwai bukatar ai shifting goal post din za a gyara za a canza ko za a canza foundation din wani abu kaga wannan abu ne mai wahala kware amma da haka yaga cewa lalle sai an yi wa an yufsaha fi halil qira'ati wal lighati shadda a bada dama kira'o'i da lahajoji wanda suke shazza su samu wurin zama a cikin asalin larabci wa bidhalika kharaja ila suratin jadida min an-nahwi zaka yi fita zuwa ga wani sabon salon nahwu wanda yake da muruna suratin la tattafiqu ma al-manahij ad-daqiqa allati buniyat 'alayha an-nah al-basri wani salo wanda bai dace da irin manhajin da aka sani a baya ba wanda aka gina nahawun basarawa akan shi wanda yake مستحكم جدا والتي تقتدي في قواعدها الاضطراد والتعميم والشمول ونبض الشاذ والغريب wanda a cikinta akwai watin al'ittirat ƙa'idojin da suke comprehensive comprehensiveness wata amin da game gari wa shumul da a sa komai a ciki ba za a bar wani bai fita ba wani da shazi wal garib da kuma watsi da shazi watsi da garibi ومن ذلك أن سعيد بن جبير قال مثالي سعيد بن جبير يكسن كان ينسب لفظ عباد في قول الله تعالى يذكر أن تفدن الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مش يذكر أن تفدن إن ال... إن إن يجي كرنتا ومخففة ما تكون إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم amsalakum haka yake karanta sai zama tad'una min dunillahi ibadan ma'anar shi anan inna din nan ya kawo ta da ma'anan ma ma tad'una min dunillahi ibadan amsalakum yanzu wannan ma din da tayi wannan nasaba agun malaman nahawun basara ba ta aiki shi kuma sai ce a to wannan ya nuna cewa tana aiki kenan ما النافية يتشي إذا دخلت على الجملة الإسمية ذات أيكي إرن أيكي ليس تيقارو أن سابوا قايدا إذا هو تكيتي غينا القرآن suku za su ta ta'awili ne su ta ta'awili ko kuma su ce kawai wannan karatun na sai da dan jubai kawai ba mai kyau bane su yi watsi da shi saboda sun riga su saka wacce ka'ida sun ce in wadda take dawa da ma'anan ma'an nafiya ba ta aiki irin aikin laisa ko akhwatuka na sun riga sun faɗa ko in ku tuna mun ji wannan a baya to ko sun ci karo da wani abu irin wannan gashi dai qur'ani ne ko to suna da tsaurin hali za su shafa wa irin su to kasu ko ba su da shi ba haka suke abin nasu yana da ganganci sosai gaskiya Allah ya gafarta musu ba wai suna inkarin Allah bai saukar da shi haka bane a'a abin da suke so su tabbatar shine wani ne wanda yake da lahaja mara kyau ya yi ƙoƙarin ya yi ikahamin lahajar shi a daidai wajen in mai kyau ne za su ce za a ji shi a bakin kowa amma tun da ba a ji a bakin mutane ba sai a bakin wani mutum ɗaya to ba mai kyau ba ne za ka a gurin su wannan tsaftace alkur'ani ne to shi kuma malaman nahawu malaman kufa sai suka ga in dai ya tabbata an ruwaito to ya fi dacewa a haƙura a yadda ku ka'ida ku tunda ku ka saka ta ku da kanku to ku canza ta ko kuma a yi watsi da ita akan ku ce a dole ita za ta zama hakima akan alkur'ani wannan shine mahallin niza din tsakankanin su to da haka sai ya ce wa hadha mimma da alal kisai ya zau qa'idatan amma mafaduha mafaduha anna in annafiya idza dakhalat alal jumal al ismiyati amilat amalan laysa za ta yi aiki irin aikin laysa ko mun gane za ta yi aiki irin aikin laysa فرفعت الاسم ونسبت الخبر وهي في رأي سيبويه لا تعمل دائما أقول سيبويه أبدا باتا أيكي وإنه إن قراءة ابن جبير شاذة وغير معتبرة أقول شي قراءة ننت ابن جبير شاذي شبا أبو اللورابج ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة كاغا أنا سيكي سايتي lafazin yuqimu me ya mishi jazma da ai in babu wani abu da ya gabace shi jazimin ko nasibin ya kamata zama yuqimu ne ko to tunda babu akwai abin da ya mai jazma sai ce to abin da ya mishi jazma lamul amr ce mahzufa ma'anar shi li yuqimu sala yace kuma ma'anar wurin tana tana tabbatar da haka sai su malaman nawo fasara suka ce a ai lamul amri ba ta zuwa tare da umarni ga ga'ibi ba ta zuwa tare da umarni ga ga'ibi ko mun gane yau baka ce wanda amin ga ga hadiri amin ga hadiri ko lamul amri ana umarni ne ga ba'i ga ga'ibi fal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum idan mutane sa nan ba za ka ce musu haka ba sai dai ka ce uqdu tafasahum aw fu nuzurakum to wannan sai suka ce abinda yake abinda yake anan haka kawai za a bar shi amma shi ya ce a faƙar lahaza an almudari'a yuqimu mahzufun nuni an cire nunu ɗin ƙarshen shi faƙala innaha hudifat ala taqdiri lamil amri al-mahzufa ana qadara lamul amri da aka goge summa takhadha zalika qa'idatan amma sannan ya mai da wannan kuma qa'ida gama gari ita ce mene yace a hiya hazfu lamil amri min al-mudari'i bi sharti taqaddumi qul yace inda aka samu kul saboda waccan kullun kulli ibadi ci don aka samu kul ana share ta saboda mene yace kama fil aya bainama kana al basriyuna yarawna anna fil mudari al majzumun fi jawab al amri su kuma suka ce a an mishi jazma ne saboda jawab al amri ne fi misli qaulika i'tini ukrimka ba za ka ce li ukrimka ba wa min dhalika أن البصريين منعوا تقديم المستثنى في أول الكلام موجبا kana au manfiyan a gumalan basara ba a gabatar da istisna'i shin ya zo ne mujaban mai tabbatarwa au manfiyan ko mai korewa fala yuqalu ba a cewa illa zaidan qamal qaum sai dai a ce qamal qaum illa zaidan haka ma ba za a ce ma qamal qaum ba za a ce ma illa zaidun qamal qaum ba za a ce haka ba wala la zaidan ma akala adu kaga nan an gabatar da wato istisna'in fi almujib illa zaidan ko haka can kuma la zaidan istisna'i wanda yake manfi ko wala ma illa zaidan kamal qaumu duk wannan agun malaman nahwu basara wannan gwaranci ne wa nazairu zalika kaga Hausa ana cewa ba wanda yazo sai wani ko to su dai a ce ko sai wani ba wanda yazo shine ba a faɗa din amma al-kisai fa sami'a qaulul qaid sai ji wani mawakila cewa khalallahi la arju siwaka wa innama a'uddu iyali shu'batan min iyalika yace khalallahi in banda Allah la arju siwaka wa innama ranka yadda bana fatan samun kowa in ba kai ba wa innama a'uddu iyali shu'batan min iyalika mutanen gida ma na ma ina ganin wani wani group ne a cikin gidanka yanzu sai yace falam yaltafi ila anna zalika daruratan shi'riya bai lura da cewa wannan darura ce ta waka ba دفعت الشاعرة إلى المخالفة النطقية لترتيب الكلام فسوغه لا في خلاء وحدها بل أيضا ما إلا بحجة أنها الأصل في البال kaga khalalla da yace yanzu wannan istisna'i ne a farkon magana to sai ya kamata ne a ce wannan su abu malaman nahu basara su ce wannan darura ce shi'riya kuma ta shafi khala ne kadai amma shi sai ce a banda khala hatta illa wanda ita ce ummul babi a istisnai ita ma ana iya ce mata ana iya cewa illallahi a farkon magana yace duka ana iya yi yace dan hukuncin da ya hau kan far'u sai da ya fara kan hawa kan aslu sannan ya hau kan far'u da yake wahiya far'ul laha wa khala far'ul laha wal aslu aula bima yajuzu fi akhwatiha uwar ita tafi kamata a halasta mata abin da aka halasta ga sauran wa bidhalika wa ba'a qa'idatan amma wa hiya jawabu taqdim mustasna fi awwal al-kalami sawun kana mujaban aw manfiyan ya sake saka wannan ka'ida to haka ya dinga irin waɗannan tala'ubat shi ma da nashi ka'idojin وروى الخطيب في تاريخ بغداد أن الرشيد خرج إلى الري ومعه الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة فتوفي في يوم واحد فدفنهما الرشيد خطيب أباد labarin cewa. da Muhammad ibn Hassan al-Shaibani da shi wannan malami al-Kisa'i su biyun nan Rashidu yana tafiya tare da su su ne manyan 'yan kwamitin shi na malamai ya fita da su an je wata rangadi sai suka mutu a rana ɗaya a wani ƙauye wanda ake ce mishi rambawiya an ce wani abinci ne suka ci sai suka samu food poisoning wallahu ala sai ya musu jana'iza rana ɗaya suka mutu shine sai ke cewa al yauma da fantul fiqha wan nahwa yau fa nayi ma fiqhu da nahwu na musu da na'iza gaba ɗayan su warasahuma abu muhammad al-yazidi bi qasidatin daliyatin akwai abu muhammad al-yazidi wanda yake da wata waka daliya da ya musu ya musu rasa'i tare da cewa wannan malamin abu muhammad al-yazidi sanda kisa yake raye ba sa shiri rigima ta irin malamai haka ba sa shiri sai bai na waka yana cewa tasarramatid dunya falaysa khuludu تسرمت الدنيا فليس خلود وما قد ترى من بهجة سيبيد لكل امرئ منا من الموت منهل وليس له إلا عليه ورود سيفنيك ما أفنى القرون التي مدت ما أفنى القرون التي مدت فكن مستعدا فالفناء عتيد يتي تسرمت الدنيا فليس خلود duniya ta kasance wato wata mai yankan kauna tana da sarama duniya wata abu ce ta yi mana yankan kauna ta ki barin su tabbata waɗannan malamai wa ma fi wa ma qattara min badatin sai bidu duk abin da kake gani na wani annashuwa na wani jin daɗi na wani kafafa sai bidu sai kau da kulli mri'in minna min al-maut manhal kowane dan adam yana da wata magangara inda zai je sha ruwan mutuwa walaysa lahu illa alayhi wurud duk abin da yake tafiya yake zuwa ga wannan magangara akan hanya yake ta zuwa inda zai sha ruwan mutuwa sai yafnika ma afnal quruna yace abin da yake karar da zamani zai karar da kai Allah da yake karar da kullun rana tana wucewa shekara wata kullun wucewa suke ko to wannan abin kai ma sai ya karar da kai Allah timadat fa kun musta'iddan ka zama cikin shiri fal fana'u atid lallai wato karewa wani abu ne wanda yake nan kusa ya kutu ya ba da labari shi ma yake cewa a cikin littafin shi mujamul udaba annahu lamma balagat hadhihi al-abyatur rashida ila rashid da aka yi ma rashid labarin wannan waka istahsanaha wa qala lil yazidi sai ga waka ta burge shi sai ya ce ma al yazidi yake cewa la in kunta tusi'ul kisa'i wa tadlimuhu fi hayatihi laqad ahsanta wa ansaftahu ba'da mawtihi yace da dai kana zalunta shi kana cutar da shi ba ka mai adalci dan da ake rayuwa amma kuma yanzu ya mutu kuma ka zo kana tauye ban shi kuma da baka dan adam yake ko sai wasu suke cewa kada Allah ya kawo ranar yabo duk wani mutum ya mutu sai kaga sai an yabe shi kuma yana daga cikin ma suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama boye aibobin wanda suka mutu ba a ba a ambaton su kamar annabi yake cewa wa idza mata ahadukum fad'uhu idan ɗayan ku ya mutu to ku bar shi da aibobin shi kar ku dinga yayata su ba daidai bane zaka cutar da na raye sannan kuma zaka kwashe zunubin gulma kai kanka za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi